A yau Alhamis ne hukumar zaben Najeriya za ta kammala aikin yin rijistar zaɓe a jihar Niger. Hukumar zaben dai ta ce a jiya laraba ne ya kamata a rufe aikin, amma bisa la'akari da yawan jama'a da ba su samu ba yasa aka ƙara lokacin ya zuwa yau Alhamis. To sai dai duk da wannan ƙarin lokaci jama'a na ƙorafi matuƙa da ma nuna rashin gamsuwa da yadda aikin ya gudana. tini dai shugabannin ƙungiyoyin jama'a suka koka tare da yin kira ga ga hukumar zaben da ta canza matsayi. sunana umar faruk abdullahi sakatare na imams na niger state to akwai matsala ta cinkoso sai a zo a taru wani lokaci a ce daga farkon abin sannan kuma mun hangi mashinan ma da ake amfani da shi babu inganci a ciki don akwai wasu yuni da za a gani sai ga a wuni kwa gaba daya a wuni a ce mutum hamsin aka ba shi ma dai alhaji shehu galadima na kungiyar manoman jihar naija ga abin da yake cewa yanzu mutane da yawa wasu sun yi rajista din su da na da wanda aka ce na temporary amma har yanzu wasu za su je su ga sunansu ga hotonsu na amana sunansu ga wannan kati da a hannunsu amma a nemi wannan abin na dindindin a rasa samun fom din ma a sake cikawa matsala ne yanzu allah misali ko a yau kamar a nan bosa central an ana abin mamaki a ce mutane tun da karhe biyu kare uku su je su yi layi kare uku na dare na dare mutane cikin bacci. Hatta shi kan shi gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya bayyana shakku a kan lamarin. Amma ni abin da nake kira shi ne su INEC da National Assembly su san cewa bayan da za a yi a zaɓe idan suka matsa cewa lallai sai wannan permanent voters card za amfani da shi dole su fito da wani hanya wanda bai samu ba amma yana da rajista dole ya zaɓensa. Hukumar zaben dai ta ce a yanzu haka mutane miliyan ɗaya ne suka karbi katin zaben a nan jihar Niger daga cikin mutane miliyan ɗaya da rabi da aka yi wa rijistar a baya. Sauran mutane ɗari biyar ɗin kuma za su karbi katinan su ne a ofisoshin hukumar da ke ƙananan hukumomi. Hukumar zaben dai ta ce jama'a su kwantar da hankali domin kuwa babu wani shiri na haɗa kai da ita domin yin maguɗi. Madaki Muhammad Wasi shine jami'in yaɗa labarai na hukumar hukumar a jihar Niger. To insha Allah mu dai ba mu niyan wani abin nan magu magu dan ayi wani magu magudi saboda wasu mutane ba su samu su su rasa yin rajista din dan kada su kada su ba mu da wannan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a nigeria.